qur'ani na sallah yafi ina fata an gane to shine sai ce kar ku sake yin haka don ga yadda za ku yi shine mala yace akhrajahu abu dauda wan nasa'i wa tirmidhi abu dauda da nasa'i da tirmidhi suka fitar da wannan hadisi wa qala sai shi ainihin tirmidhi yace hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce jama'a kun ji wannan to wa alaikum salam ina zuwa tukuna ga wata matsala wannan matsalar ta nuna ashe akwai masallatai banda masallacin annabi a zamanin annabi a cikin anguwannin madina kenan domin wannan ba yana nuna sun yi sallah ne a cikin gidansu ba a'a rihalu da suka ce a anguwanninsu to haka ne akwai wasu masallatai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin anguwannin da ke madina akwai wasu masallatai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin anguwannin da ke makka amma ina son kasancewa yin sallah a waɗannan masallatan ba ta kai darajar yin sallah a cikin masallacin ka'aba ba ko a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan masallatan yin sallah a cikinsu daidai yake da yin sallah a wani masallaci ko ina ne a kowace ƙasa don haka ku fahimci me ake nufi da masjidul haram masjidul haram ya sha bamban da alharam alharam ƙasar da Allah maɗaukakin sarki ya kewaye ta ya nuna wannan ƙasa ce mai tsarki bai halatta a yi kaza cikinta ba bai halatta a yi kaza cikinta ba daga cikin abubuwan da sun halatta a yi a wani wuri misali ya halatta ko ina ka je ka yi ciyawa ko ka ɗibi shuci ko makamantan haka amma a makka ko madina haka bai halatta ba farauta a makka ko madina bata halatta ba to idan kun fahimci wannan haramcin da ainihin ake magana wato haramci ne na daraja garin to masjidul haram masallacin ka'aba shine yake da darajar da ake faɗi masallacin annabi shi yake da darajar da ake faɗi abin da yasa wasu mun ji su suna ba da fatawa akan cewa ka iya tsayawa ko ina ka yi sallah saboda yin sallar a ko'ina a cikin garin makka daidai take da yin sallah a masallacin ka'aba a ba daidai ba ne ya halatta dai a samu wasu masallatai a makka a cikin garin makka a anguwannin makka kuma ya halatta ka zauna ka yi sallah a cikinsu amma ka sani in kana son falalan nan da aka faɗi to sai ka zo masjidul haram ba a haram ɗin ba ya kamata a bambanci ko kun fahimta jama'a kamar nan kasar zazzau akwai bambanci tsakanin zazzau da zaria akwai bambanci tsakanin garin kaduna da jihar kaduna kafancan jihar kaduna ce makarfi jihar kaduna ce amma makarfi ba garin kaduna ba ce kafancan ba garin kaduna ba ce saboda haka masallacin ka'aba shine masjidul haram kuma yana kasar haram amma sauran anguwanni kamar nakasa konkariya misala waɗannan anguwanni ne da ke cikin haram amma masallatansu ba masajidul haram ba ne ya kamata mu bambanci ina fatar mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to in kun gane wannan ashe in ka je aikin hajji an sauke ka a wani wuri ka tsaya ka yi sallah a wannan masallacin anguwar ba laifi amma fa ka san kana son daraja to ka daure ka je masjidil haram ina fata an gane Allah ya taimaka na malam na'am na'am na'am to ai da masu ma waɗannan mutanen jam'i suka yi da suka zo kuma kamar yadda zaka zo ka ji sai ce musu su sake shigowa su ai shi yasa ya ce musu sai su sai ita ta zama nafila yo in da can kam ɗaiɗai suka yi dama in suka yi nan ai kaga su yi a nan yafi amma da yake can sun yi sallar farilla ne a jama'a sai ce su maimaita a nan sharhin da zamu karanta yanzu a ƙasa in kuka natsu da kyau zai fassara mana haka bari ku ji shi sai malam ya ce sahihun wannan hadisi sahihi ne رواه أبو داود الإمام أبو داود رويتوش على لمبة تقريب بيار سبعين دبير والنسائي نسائي المجلد نبيو شافي نقري دقوم شابيو والترمذي ترمذي على لمبة تقريب بيو دشاترة والفرائض ما ليتي أبن دايكي نفي دا فرائض إنن جمع فريضة wal fara'is wal fara'is yace jam'u farisa wa hiya al-lahmatu allati bayna al-jambi wal katif naman da ke tsakanin gefen mutum da ainihin kafaɗar shi wannan da in gabanka na faduwa zaka ji yana bugawa tahtazzu inda al-khawf in mutum ya tsorata sai wannan nama ya rinka rawa wa qawluhu fala taf'alu da annabi yace kar ku sake yin haka qala ibn hibban sai ibn hibban yace lafzatu zajrin wannan kalma ce da annabi ya musu dan tsawa muradu habtida'u amrin musta'anaf wato abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake nufi wato yana nufin wani al'amari wanda sun yi shi to kar su sake aikata haka kar su ci gaba da aikata haka warrahlu ko warrihlu almanzil to can da yace din nan fi rihalina ko sallaina fi rihalina to almanzil wato a gida gashi sai yace wa qawluhu to da yace fa inna lahu nafila mutumin da yayi sallah a wani wuri yazo ya samu liman na sallah to wannan kuma ainihin nafila ce gare shi ai allati sallama al-imam wato wannan da ya tare da liman din وتكون الأولى التي صلى في الرحل سيتبما ونن تفرقون ديو أجدا هي الفريضة كما هو ظاهر الحديث سيزما تجدا إتتي فرلا wannan da ya bi liman fa ita ce nafila yace haka zahirin hadisin ya nuna wa bi hadha qala jama'a an samu wasu malamai da yawa haka suka fassara hadisin wa akasa akarun akharuna wasu kuma sai suka juya faƙalu sai suka ce bi annal farida hiya allati ma al imam a wannan da yazo yayi tare da liman to ita ce ainihin farilla din wa annal ula ita kuma ta farkon hiya nafila ita ce ainihin nafila to wannan bayanan kamar yana nuna kuma waccan magana da mai tambaya ya gabatar a dazu cewa a zahiri kamar sun yi waccan din ne su kadai to amma kuma a nan imamu yana nufin shin imamu na sallar jam'i ko imamu na shugaban jama'a shine matsalar da za ta sa ina fatar mun gane ta yayiwa a can sun yo ne a anguwarsu su kadai din a nan kuma suka zo tare da liman ko a can sun yo ne da limamin anguwarsu nan kuma limami ne na juma'a ko limamin arafa ko babban limamin gari ina fatar mun gane sai ce واحتجوا في ذلك بحديث لأبي داود لحديث لأبي داود بحديث لأبي داود ودن da suka ce a ta gida din ita ce nafila wannan tare da liman ita ce ta farilla sai suka kafa hujja da wani hadisi da al-Imam Abu Dawud ya rawaito a lamba ta 577 wa fihi cewa fa salli ma'ahu yi sallah tare da su wa in kunta qad sallaita koda ka riga kayo sallah ta kullaka nafila ita wannan din da ka riga wato ita wannan din sai ainihin wato ita waccan din da kai a gida sai ta zama nafila wa hazihi wannan da kai tare da liman maktuba ita kuma sai ta zama farilla kun ji wasu kuma sai suka akkasanta an gane sai ce walakin nahu hadithun dha'ifus sanadi sai dai kuma wannan hadisin isnadin shi bai inganta ba yana da rauni kaji matsala kun je da malamai ke tantance addini ko jama'a sai ce wasan mata ko ra'ayin salis to ga kuma wani ra'ayi na uku daban zahaba ilaihi ibn umar wa ibn al-musayyib abdullahi dan umar da abu sa'id ibn al-musayyib cikin tabi'ai su suke da wannan ra'ayin na uku kama sahha zalika anhu ma fil muwatta kamar yadda ya inganta a cikin muwatta ta imamu malik mujalladi na daya shafi na 133 yace wa huwa anna murada zalik anna maradda zalika ila Allah azza wa jalla wannan ra'ayin nasu kuma suka ce wannan sallolin da waccan da ka yi a gida da wannan da ka zo ka samu ane ka to sai ka fawwala su ga Allah ya ja'alu ma sha'a min ha fariban farban wal akhar nafalan wanda yaso ya zaba ya bai maka ita farilla wanda yaso ya ban maka anan kawai kai dai kai kawai ka ja baki kai shiru to amma fa'idar wannan sabanin fa za ta bayyana a wani wurin misali idan ka ɗauki wadda ka yi tare da wadda ka yi a can anguwarku ko kai kaɗai ne ko da liman in ka ɗauka ita ce farilla wannan ita ce nafila dama ba ka zo ne dan kar kai jira ba ka zo ka ga wane ko ka zo ka ga shi liman ɗin sai ka ce to bari ka kabbarta ka bi sallar kada cikin bin sallar sai kai tusa a raka a ƙarshe yanzu in ka fita ka je ka sake alwala ka zo ka sako sallar ƙarshen ta za su yi sallama wanda ka zo gani ya tashi ya tafi to kaga in ka ɗauka ita ce farilla to dole ka bi wannan ƙa'ida to ƙarshen ta zai zama dalilin sake tan kuma ya ba maka matsala don haka ingantacciyar magana ita ce ta farko wannan ɗin da kake yi yanzu tare da liman ka batta ita ce nafila don haka in ta lalace daidai sadda za a yi sallama shi kenan Allah ya karɓa waccan don ka tsaya ka biya bukatar ka ne wa alaikum salam wa rahmatullah to ina dan zuwa kaɗan sai ce fa'idatun ga wata fa'ida hazihi hadisa wannan abu da ya faru jama'a da aka ce annabi ya idar da sallah sai ga wasu mutane a tsaye ko a ina ta faru sai malam samiru ya ce waqa'at fi masjidil khayf bi mina a masallacin khayf ta faru a mina fi hajjatil wada hajjin ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ja'a zalika fi riwayatin inda abi dauda wannan yazo a cikin riwaya abu dauda wanda yayi a lamba ta 576 kun ji fa'idar masjidul khayf shine masallacin da in ka taho zaka tafi jifan shedan amina ba mina ta jihar Niger ba jama'a mina ta makka in ka taho zaka tafi jifan shedan yanzu an yi titi dualization an yi titi guda biyu irin wannan titina manya manya guda biyu an gane express road da ake cewa in ka zo zaka tafi kana tafiya akan titin da zaka tafi jifan shedan to hagu da kai daga ɗaya titin daga tsallaken shi zaka hangi wani katon masallaci shine masjidul khaif idan ka dawo kuma dama yadda suka tsara ba damar ka dawo ta inda ka tafi in ka dawo kuma ta ɗaya titin zaka dawo in ko ba haka ba sai dai ka gangare can ka fita cikin garin makka to in har za ka dawo an gane da kyau in har za ka dawo cikin mina to za ka dawo ne ta gefen masallacin katon masallaci ne shine masjidul khaif hadisi kyakkyawa ya zo daga abdullahi dan abbasin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ce masjidul khaif salla fihi sab'una nabiyya annabawa saba'in ne suka yi sallah a cikin shi annabawa saba'in suka yi sallah a cikin shi to wannan masallacin yana nan a ainihin mina can inda ake jifan shaidan bayan wannan hadisin ba wani hadisi da ya zo bayyana falala in ka samu ka yi sallah ciki shikenan in ba ka yi sallah ciki ba ba shi daga cikin wuraren da aka ce sai lallai ka je ka yi sallah domin mutane za ka je ka same su sun yi cincirindo a cikin masjidul khaif wasu a kofar masallacin suna jiran wani ya san musu wuri har in wani ya ga ya buga raka'a biyu shi kuma yana tsaye sai ce da Allah malam tun da ka dan yi nima ba nan dan yi mana ba wani dalili akan haka jama'a in ka sami yin sallah a ciki shikenan baka sami yin sallah a ciki ba bayan wannan hadisin da na faɗi riwayar al-Imam tabarani a Mu'jamul Kabir da isnadi kyakkyawa daga Ibn Abbasin babu wani hadisi da ya tabbata akan haka to ba lallai bane yin sallah cikin ka samu ka yi falilla alhamdu in baka ba fa kenan masjidul khaif kenan za ma kaga an rubuta masjidul khaif a gefen shi haka ina fata an gane na wa yake da tambaya eh na na na sai ka ji eh to kun ji jama'a ya ce can da ya je sallah din dama dai maneji yayi wato ya dan hakuri ne dai tunda ba wani to kenan to sai ya zo inda ana sallar kuma ya fi yadda da limami to yanzu shin ya dauki wannan ce farilla waccan ce nafila idan har dai mun yi ta haƙiƙin matsalar farko cewa ta farkon nan ita ce farilla kaga ashe dama ba kai ne da ikon canza su ba canza su din dama abu ne a wurin Allah gashi haka tsarin ya nuna hadisi da ya inganta shine ta farkon ita ce farilla to dan in dai har ka yarda ka bi limamin ko da maneji ne to ta farkon ita ce farilla ina fata an ga Allah ya taimaka wani ne mun je aikin hajji da shi an je an yi aikin hajji ya ce kai malam na ji daɗin hajjin nan kuma ni kaina na fahimci wannan ta fi waccan ta baya kyau don haka ina ganin wannan ce farilla waccan ce na fulani ce ka hau arafa wacce ya ce na ce annabi ya ce alhaji arafa don haka farilla ka ta sauka tun daga can na ce wannan ce ce amma wannan ce ya tabbata ta fi kyau na ce kai dai kai fatan Allah ya karba maka yawwa wa alaikum salam wa rahmatullah eh to wato abin da yake faruwa wannan tambaya tana da muhimmanci tana da kuma alaka da magana da muka yi da su cewa sallah din a waɗannan masallatai da aka ce masu daraja shin ta takaitu cikin masallatan ne ko da rihaba su ko kuwa da wani bangarori wato duk inda yake ɗaukar hukuncin masallacin to yana ɗaukar cikin masallacin don haka da yin sallah a cikin masallaci da yin sallah a rihabar masallaci wato ƙwaryar waje didde ne to ƙwaryar ka'aba jama'a ba iya inda ka gani an bari shatale talan nan da ake ɗawafi ba kawai ba kuma iya inda ka ga wannan ginin ya kewaye ba da'irar gidajen da ke wannan anguwar ta ka'aba gaba ɗayan hukuncin ka'aba suke ɗauka. don haka dukkan hotels din nan da gidajen da ke kewaye da ka'aba malamai suka haɗu suka yi fatawa akan cewa ko anan kai sallah kamar kayi sallah ne ga ka ga ka'aba shi yasa za ku ga kamar fundaqut tauhid da ainihin wannan wasiyatu menene al-malik abdulaziz da makamantansu king abdulaziz endowment waɗannan wasu hotels ne daya an ce na dan fahad ne wallahu alam shine fundaqut tauhid wanda yake yamma da ka'aba kai tsaye yamma da ka'aba malamai sun hadu akan cewa tabbas yana cikin ka'aba dan haka a cikin shi a kowane daki an yi alamomin inda in ma sallah ta kama zaka iya tsayawa daga nan kai sai dai kawai ana neman ka ne da ka taho ciki saboda sadar da sahu amma da wanda zai yi sallar nafila ga shi ga ka'aba da wanda zai tsaya a cikin wannan wurin to duk a ƙwaryar ka'aba aka gina waɗannan gidajen to sarki abdulaziz baban su fahad dama malami ne juyin juya halin da'awa ne ya mai da shi sarki kamar yadda ɗan hodiyo ba abin da ya haɗa shi da sarauta malami ne juyin juya hali ya mai da shi sarki to cikin wasiyar shi ya so ya samar da wani wuri da zai wa talakawan musulmi na duniya masauki wanda za su zo su rinka sauka su rinka biyan kuɗi 'yan kaɗan to sai ya rasu bai samu cika wannan ba sai ɗan shi abdullahi wanda yake shine waliyul ahadi na fahad shine magajin fahad wanda a yanzu shine sarki sai ya ce shi ko zai cika wa ubansu wannan bukatar ta uban tun kafin ya hau sarauta sai ya ɗibi kuɗin aljihun shi sai yake yin wannan ginin ya fi kowane gini tsawo a duk ƙasar saudiya gaba ɗaya kuma an fara sai da fom ɗin tun bara ba ma haya haya irin wannan haya ba a'a za ka iya ɗaukan haya ne tsawon shekara ashirin ko talatin shine za ka sai fom ana sai da fom ɗin kaza sai ka je ka cika ka sa hotonka da sauransu sai zama wato ba wai ɗaki ne kawai ba a'a kamar chalet ne kamar ɗaki ne guda biyu ko guda uku da falo da kicin da ban ɗaki da wurin wanka da ɗan wurin ɗan shakatawa haka dai kamar da kake ganin gidaje irin in suna nan three story buildings kaza kaza kaza ko five story ko makamantan haka sai kaga a ce gidan wani amma kuma a haɗa suke da gidaje to gidaje ne sun fi guda dubu goma a wurin suna nan gefen ka'aba idan ka siya in ka zo aikin hajji za ka buɗe abin ganga gama aikin hajji ka kulle ka sa mabuɗinka ka to da shi ƙasarku don haka a ciki za ka nuna magadanka kai kuma ko ‘ya'yanka ko matarka don ko da ka rasu wannan adadi da ka karɓi haya bai ƙare ba za su ci gaba da amfani da shi in ya ƙare kuma sai ka sake jaddadawa ka sake sabuntawa don haka duk sanda ka dira maka kai ba ruwanka da masauki sai ka je kana da masauki ga shi ga Ka'aba to wannan endowment din wannan gidan wasiyar na sarki Abdulaziz baban su Fahad shi ma yana cikin ƙwaryar Ka'aba shine dama makasudin to kaga ashe wannan ya nuna ba wai cikin Ka'abar ce kadai ba na ce cikin ka'aba ba cikin iya wannan ƙwaryar da kake gani ta ɗawashi ba kuma wannan ƙwaryar ginin da aka yi wadda take da sama da ƙasa da ƙasa da ƙasa da sama a har can baya ɗin duk to har gidajen da ke wannan ƙwaryar don haka a taƙaice dai wannan kwarin da ke cikin duwatsun duk hukuncin ka'aba ne kawai maganar kenan wannan kwarin da ke cikin duwatsun duk ka'aba ne don haka duk inda kai sallah to kaya adam to in muka dawo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana daukar hukuncin cikin masallacin da wajen masallacin ina fata an gane to duk wannan ƙwarya ta masallacin duk tana daukar hukuncin masallacin ina fatar mun gane wannan shine ainihin abin da yake daidai Allah ya taimake mu kuma wannan abin da nake faɗi jama'a za ku iya haɗa kuɗi ko ku biyar ne fa ku kama gida guda za ku iya haɗa kuma fa ba zai gagar mutane ba don an sa da kuɗi masu sauƙi don dama shi manufar shi ma a samar wa da musulmi masauki kyauta su rinka sauka kawai ina fata an gane to amma an dubi abin da in aka ce zai zama kyauta kuma to ka san wani lokacin kuma shi ma talakan in ya gaban za ta faɗi shashasha na biki to bai iya cin tuwon bikin ba Allah ya taimaka to jama'a kun ji dai wannan to sai hadisi na gaba yace an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara mishi yarda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba abu huraira ya ce manzon Allah ya ce idan aka tayar da sallah wato in aka fara wata sallah to fala salata babu wata sallah da ya halatta a yi illal maktuba sai ainihin wato sallar farilla wannan hadisi gashi mala yace akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi a ƙasa yace rawahu muslim muslim ya fitar da wannan yarwaito wannan hadisi a lamba ta 710 to me ma'anar wannan hadisin jama'a cewa idan aka tayar da sallah wato in aka fara sallah to babu wata sallah illa al-maktuba sai sallah farilla to anan sai aka samu wata riwaya da bata inganta ba tace illa allati uqimat ba wata sallah da ta halatta a yi sai wannan da aka tayar wannan riwaya bata tabbata ba wannan ce ta tabbata fala salata babu sauran sallah illal maktuba sai ainihin al maktuba to anan wace irin maktuba sai malamai da suka zo fassarawa sai suka yi sabani wasu sai suka ce illal maktuba al alif wal lam da ya shiga cikin al maktuba to yana komawa ne kan as-salatu fala salata illal maktuba babu wata sallah da ta halatta a yi sai ita wannan sallah ta farillar da aka tayar wasu kuma sai suka ce a fala salata babu sallah illal maktuba sai dai in sallar ta farilla ce a ƙarƙashin haka wannan maganar kenan idan aka tada sallar azhar a wannan wurin kai kuma ka zo ka tuna ana bin ka bashin wata sallah in ta farilla ce to zaka iya koma gefe guda ka yi ta tun da sai ta farilla ita ma wancan da aka biyo ka ta farilla ce idan ku ana nufin sai wannan da aka tayar to yanzu kai da ka taho da bashin wata sallah to ko dai ka koma gidanka ka yi ko kuma ka shiga ka bi su kai da niyyar wannan da ka zo su da niyyar wadda suke yi to wannan magana ita ce daidai an tayar da sallah ka zo za ka yi wannan sallah ta azhar sai ka tuna ab ai je ba kai sallar isha ba to yanzu bai halatta ka yi wannan sallah a zahar ɗin da ka taho ba kuma bai halatta ka koma gefe guda ka kabbarta wannan ba ya za ka yi kenan sai ka ƙudurta niyyarka ta sallar ishar da ka tuno